كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون littafi ne da aka yi bayanin ayoyinsa cikakken bayani kammalalle kuma aka sanya shi abin karantawa wato alkur'ani da harshen larabci ga mutanen da suke ganewa domin su ne suke amfanuwa da ma'anoninsa da abin da yake cikinsa na shirya zuwa ga gaskiya